Erima Ashman littafi na ɗaya. Dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai. Allah ka yi daɗin tsira a bisa shugabanmu annabi mu annabi rama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa da sabansa da ma waɗanda suka bi shi a madaidaiciya daga yanzu har zuwa ranar tashin alƙiyama. Littafin Yarima Ashman littafi na ɗaya za ku saurara daga bakin ni na kwaba ka Sadiq namiji wan. Yayin da nake so na karanto muku labarin Yarima Ashman domin faɗakarwa, ilmantarwa, tunatarwa, wa'azantarwa, uwa uba nishaɗantarwa. To Allah Ubangiji kamar yadda na fara wannan labari da bismillah ya Allah ka bani ikon gamawa da alhamdulillah albarkan annabi rama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To ina mutanen mu da masoyanmu da suke faɗin mutanen da suke faɗin duniya da ma waɗanda suke cikin group ɗina na mu da masoyanmu Hausa Novice Group. to ina son ku dafe min kai ni kuma na ci gaba da wasa da bindin san raina tun da dai na ga alaman yau dai ga dukkan alamu za a yi labarin yarima ashman babu bintu tun da ta yi tafiya Allah Ubangiji ya sauke ta lafiya Allah ya dawo mana da ita lafiya to wannan kenan ina shirin na yi tuya babu albasa ko da yake na manta da albasa to abun ne da kamar wahala a ce an yi tuya an manta da albasa saboda haka dole ne na ambata muku wacce ta rubuta muku labarin wato maman farisa ita ce ta rubuta muku littafin yarima ashman to ga labarin kamar haka wasu 'yan mata ne kyawawa guda biyu zaune a wani haɗaɗɗen gadin kowacinsu da lemu na roba a gabanta yasmin da kanta ke doke tana jin haushin ƙawarta kubura da ta tursasa ta zuwa gadin ɗin don ita ba ta saba zuwa irin waɗannan guraren ba na shaƙatawa kasancewar ta talaka kuma mareniyar Allah ta rako ta ne saboda ba ta son yawan jayayya da ita da ƙawarta ta ɗago kanta ta yi masha Allah Allah ya yi halitta gunnan wannan yarinya don kyakkyawa ce ajin farko ita ba fara ba ita ba baka ba chocolate color ce ga ɗan ƙaramin bakinta da ke ɗauke da pinklings ga golden eyes ɗinta ga cikakkiyar gida da ke son haɗe, haɗewa da fuskarta saboda yawan giras yasmin fa ta haɗu ta ko'ina don duk cikakken namijin da ya ganta dole ya ƙyasa. ɗagowa ta yi za ta yi wa kubura magana kawai ta jiniya da busa an nufo gun cikin ɗan firgita kubura ta ce friend tashi don allah mu bar wannan gun kada ya zo ya same mu a gun nan don ba mutunci ne da shi ba in ka taɓo sa bai da mutunci in ya taɓo ka bai da mutunci in ka haɗa zama da shi bai da mutunci kin ga mutane na fita tun kafin ya ida isowa mu fita ta faɗa haɗe da nuna wa yasmin mutanen da ke fita daga cikin gadin ɗin da sauri tamkar wanda ya yaƙi ko wani annoba ya tashi kicin kicin da fuska yasmin ta yi ta ce ni fa ban gane me kike nufi ba wane ne za mu tafi saboda shi zaro ido kubura ta yi ta ce dan allah firin mu je kada ki ja mana matsala gashi har bodyguard ɗinsa sun fara fitowa shi ma yanzu zai fito dan in ya zo ya same mu anan zai saka a wulakanta mu dan in ya zo nan gadin ɗin kowa fita yake a barsa saboda baya son hayaniya ko mai gadin ɗin ma ya san da haka kuma hakan aka tsara doguwar tsaki ta ja ta ce wallahi babu inda zani in ya so in ya zo ya same ni ya kashe ni ko ya gunduwa gunduwa da ni ko kansa faro sarauta ne ai kuɗi muka biya muka shigo ba kyauta aka samu ba in wani abu yake tinkawo da shi to sai ya gina tashi ta daban domin hutawansa ba wai a ci zarafin mutane a fitar da su a inda suka biya kuɗi domin shakatawar su ba ajiyar zuciya kubura ta yi dan dama ta san halin yasmin ba ta raina kowa kuma ba ta yarda a raina ta ba Wai gawa ta yi ta ga har an buɗe wa a shiman kofar mota don ya fito ai da sauri ta ji hannun yasmin ta ce please friend mu je gashi nan fisge hannunta yasmin ta ita ce babu inda zane sai na gama hutawa ta ta zauna ta aza kafa ɗaya kan ɗaya yadda kuka san ita ce yar sarauta ko da kubura ta ga haka ta san yasmin da kafuwa gashi ta hango yarima yana doso gurin ai da sauri ta bargun zuciyarta tana tausaya wa yasmin akan abun da yarima zai mata Wai gawa na yi ganin waye ya fito a motar wow wow wow lallai irin su yarima ashman ake kira one in thousand dan gai ya haɗu to ko ina ma ya haɗu ba ƙarya fari ne dogo kyakkyawa ƙarfafa ga faffaɗan ƙirji ga wani saje baƙi siti da ya ƙara fito masa da kyansa hancinsa har baka ga red Leaves ɗinsa da CG ice ɗinsa masu tafiya da imanin ɗiya mace ko 'yar shugaban ƙasa ce ita ko ko 'yar sarki cikin nutsuwa haɗe da ƙasaita irin ta 'ya'yan sarakuna yarima ashman yake tafiya ya nufi gun da yasmin ke zaune haɗe da yi wa bodyguard ɗinsa alamar su biyo sa sama da ƙasa ya kalle ta ya tsine fuska kamar ya ga kashi tsartar da yawu ya yi alamar ma kamar ƙazanta take masa cikin husky voice ɗinsa ya ce who are you a sheƙe ismin ta kalle ta ɗaure fuska haɗe da cewa i don't know speak english da sauri ya kalle ta zuciyarsa ya ce lallai zan koya wa wannan villager girl ɗin hankali ni da mata ke bina suna min biyayya sai wannan wawuyar za ta raina mu hankali ƙazama da ita matsawa gunta da take zaune ya aza kafarsa mai takalmi a sawu kan cikin kafarsa runsa idanuwanta ta yi saboda azaba da ta ji yana ratsa ta tun daga tafin kafarta har kanta kuma jin kamshin turarensa ya sa ta gane shine ya taka ta da ta fahimci shine ya taka domin lokacin da ya tinkaro gurin irin kamshin turaren da ta ji kenan cikin ɓaci rai ta ce malam me haka ka taka mun kafa don na ga babu alamar kasan darajar ɗan adam ta faɗa ba tare da ta kalle sa ba ta hankalin idon ta gaba ɗaya na ƙasa tsaki ya ce ke da dabba duk ɗaya kuke a gona don na ga baka da kunya haɗe da tarbiyya cikin ɓacin rai haɗe da tsanarsa yasmin ta katse sa da cewa ya isa haka ai duk mara kunya da tarbiyya ya biyo bayanka ta faɗa haɗe da janye kafarta da ƙarfin tsiya ta kwace kafanta wani wawon mari ya rima ashman yi wa yasmin yana huce tamkar kumurcin maciji wanda sai da jinta ya ɗauke na wucin gadi cikin ɓacin ya nuna ta da yatsa ya ce ki iya bakin ki ko kewa ce ce na fi ƙarfin mace ta gaya min magana wallahi wawu ya jake jaka dube ki so kuwa ta fi kuncinta yasmin ta yi cikin jin zafin mari ta ce allah ya isa mu wani marin ya sake yi mata ai bata iya ba bata yi wata wata ba ɗauke lemun da ke gabanta ta watsa masa a jikin fararen suɗinsa. ɗinsa. Cikin damuwa tsananin mamaki da al'ajabi yake kallon kansa, a take zan sai mummunan ɓaci don babu wanda ya taɓa yi masa irin wannan wulaƙancin sai ita. Cikin haushinta haɗe da tsanarta ya yi gunta rai a ɓace. Ita kuwa Yasmin ganin yanayinsa ya sa ta tsorata matuƙa musamman ma da ta ga ya nufota. Ai da sauri ta yi baya ta nemi guduwa. Taku biyu ya yi ya sa hannunsa ya finciko ta haɗe da jan ta yi nufi mota daga cikin motocin da suke tare ya shiga motar da take da shi ita kuwa sai ƙoƙarin kwatar kanta take ta kasa domin ta tsorata tana gudun kada ya yi mata wani abu don ta tsani a yi mata fyaɗe a raba ta da martabarta a duniya hakan da ta tuna ya sa ta sake tsorata ta tsorata da shi matuka. shi kuwa ya rima a zuciye ya buɗe gidan baya ya wurga ta ya rufe bai damu da yadda gaɗinsa da ma'aikatan gun ke kallon su ba buɗe gidan gaba ya shiga haɗe da yi musu alamar kada wanda ya biyo sa jan motar da ya a wannan wurin zaka rantse da Allah motar sojoji ce tana kan aiki to wannan kenan to ko me za ku iya faɗa game da wannan labari mai suna Yarima Ashman al'ummar da suka taru domin sauraron wannan labarin a duk inda kuke a faɗin duniya to kun ji farkon labarin kamar yadda na ga muku sunan labarin Yarima Ashman wacce ta rubuta muku Yarima Ashman kuma ita ce maman Farisa to lalle kam ina ummi da maturu maman Faruk Umar Faruk to shikenan kima bintu sannu da zuwa ko sannan shi mm, shikenan dai ba sai na ce ba to wannan kenan yasmin ta kai kololuwan tashin hankali da birgita in baccin kakarwa babu abin da jikinta ke yi sai kokarin balle marfin mota take amma ta kasa ta yi ta yi ta yi ta bude amma ta gagara cikin tsoro haɗe da tsiwa take cewa wallahi malam ka ajiye ni ko ko an ce maka ne yar iska ce ne da zaka zo da ni wannan mugun dajin ai baka isa cikakken namiji ba inda inda kai cikakken namiji ne na maka laifi a wurin za ka ɗauki mataki ba wai ka ɗauko ni ka sace ni ba banza ya yi da ita kamar tana magana da bango sai ma ya kure bolon ɗin waƙar music yana sauraro ko gun ta ma bai kalla ba ballantana har ya ji ma tana magana ya ci gaba da tukinsa ita kuwa da ta gaje da rashin kunyata sai ta yi shiru tana addu'ar kuɓuta daga hannunsa ba ta yi ne ba ta ga yi fakin a gaban wani haɗaɗɗen gate house nashi na shakatawa wanda komai mataba martaba bai san yana da gidan ba fitowa ya fuska a tamke ya buɗe gidan baya da nufin ta fito amma sai ta ki fitowa kofa ya yi ya sa zaren zaren hannayensa ya finciko ta tana tirjewa haɗe da zaginsa amma bai tsaya ba ya yi cikin gidan da ita wani ɗaki ne ya wurga ta ciki ta faɗi ƙasa kan ta tais sannan ya rufe ta da ciki ya fita ido kawai yasmin ke zarewa in bacci rawa babu abin da jikinta ke yi don ta yi tunanin ratin ɗin ta zai yi bai jima ba ya dawo da gashi sai farar daga shi sai safarar labiya a jikinsa ya nufi inda take zaune ai da sauri ta rika ja da baya haɗe da runtse idanuwanta tana salati da neman tsari daga wannan azzalumi a zuciyarta ko da ta ji ƙamshin turarensa sosai ta san ya zo gab da ita cikin rawar murya haɗe da yin kalar tausayi ta ce please please ka yi haƙuri na tuba ba zan sake ba ka ji tsoron Allah kada ka raba ni da martaba wata doguwar tsuka ya ja haɗe da tafa hannayensa ya ce ke ke kika ɗauka ke da me kika ɗauka zan miki girgiza kansa ya ce you are a big loser ashe rashin kunya taki ta cikin cokali bata wuce cikin cokali ba ai na zata girman kanki da izza ba za su bar ki ki da hakuri ba o kin ɗauka ni yarima zan iya yin wani abu da ke to never never na fi ƙarfin hakan ke ke ko dogarawa na ko gaɗina sun fi ƙarfin yin haka da ke balle ni saboda ke ba kya daga cikin tsarin irin matan da suka amsa sunansu mata irin ku ne suka rako mata duniya amma ba mata ba yasmin bata ce komai ba sai dai zuciyarta kamar ta fashe saboda ta takaici da irin baƙaƙen maganganun da yake gaya mata kallon ta yayi a yatsune ce dalilin ɗauko ki shine ki wanke mun kayan da kika bata sannan ki koma gida in kin ki koma to za ki iya yin shekara ana har sai kin wanke su sannan ki fita a nan gidan ke ke ba ki kai darajar da zan saka ki wanki ba na dai saka ki ne saboda ke kika bata so. cikin tsawa ta ce ya isa ya isa ka kaya dai ko to ba zan wanke ba na fi ƙarfin in yi wa wani katon gardi wanki Allah ya kiyaye wallahi dariyar rainin hankali ya ce oke ba damuwa za ki iya kwana a nan har sai sadda kika yi obe tukunna ki koma gida yana faɗa ya fita ya rufe kofar da ƙarfi zama ta yi ta ci gaba da kuka da tunanin gida can ta ga kuka ba nata ba bane ga shi har karfe shida ta yi ga bakwai ma ake magariba in har ta wuce magariba ba ta dawo gida ba Ba ta san irin tashin hankalin da ummanta da ya umar za su shiga ba kawai sai ta meke ta isa gun kofar tana ta jijjiga kofar tana bubbugawa alamar a buɗe can ta ji karar ana sa makulli za a buɗe bayan baya ta ɗanyi daga gun kofar yana buɗewa ya kalle ta yana murmushin mugunta ya ce kin canza shawara ne tsaki ta ja haɗe da hararsa ta ce ka bani in wanke a buɗe mu in tafi gida sama da ƙasa ya kalle ta ce kin ceci kanki daga yau ma ki sake gwada yiwa wani namiji rashin kunya cikin tsiwa ta ce ai kai ba namiji bane dan naga baka cika ba matsoracin namiji ne kai kuma rago ne ai inda na maka inda na maka laifi anan zaka ɗauki mataki amma ka ka sauni a gaba ka kawo ni inda babu mutane baki buɗe yake kallon tana mai maimaita rago rago rago a zuciyarsa lallai yarinyar nan da wallahi ni manemin mata ne da na nuna mata karantanta na ce min ni rago ne da sai ta gane kurinta akan ambaton da ta yi akan ni rago ne amma a fili sai ya tsaki ya ce ni kike cewa rago ko ni kike ce min ba hmm, kina min rashin kunya ko kina ci min kina yi min abin da kika ga dama hmm, baccin kina hannuna sai yadda ne da ke amma ba kya tsoro ko murguda baki ta ce a bani na wanke ni dai na yi tafiya ta fita yayi babu jimawa ya dawo da kayansa da ta bata ya jefa ya jefa mata su haɗe da nuna mata ba ya ce komai na ciki ki wanke da kyau dan in ba su fita ba za ki canza cikin wani bakin ciki da ya tokare mata zuciya haɗe da mamaki wai ita yasmin za ta yi wa wani gabbi wanki ta ɗauki kayan ta wuce toilet ɗin da ke ɗakin bata fi 15 minutes ba ta fito da bucket da kayan ke ciki ta buɗe kofar ta fita a falo ta same shi zaune fuska a ɗaure ta ajiye bucket ɗin ta ce gashi a buɗe mun na fita ko kallon ta bai ba ya kai 5 minutes tukunna ya duba kayan ya ga sun fita ɗauka ya yi bar falon babu jimawa ya dawo haɗe da watsa mata 'yan sauran ruwan da ke cikin bucket ɗin dan zabura ta yi tana mai mijin mugun tsanansa kuma ta ɗauki alkawari suka sake haɗuwa sai ta masa rashin mutuncin da baya tunani kofar ya je ya buɗe bai yi magana ba ya dai tsare ta da firgitattun cz ɗinsa ai da sauri ta zo ta bi gefensa ta fita tana fita ta juya ta gan shi zai rufe kofar ta ce Allah ya isa mugu zalumi dan is ai da sauri ta arce ganin ya biyo ta ta buɗe gate ta fita murmushi ya yi dan ta fasa dariya ganin ta akwai ta da rashin kunya amma ga tsoro karara a tare da ita tsaki ya ja koma ya haɗe da cewa gobe ma kiwo wani rashin kunya wawuya kawai yasmin na fita ta tsorata da yadda ta ga hanyar ba kowa gashi daji ne bakin titi ba alamar abun hawa sai motoci da suke wucewa jifa jifa ai tana ganin haka ta fara tsinewa, yarima hmm. gudu take can ta fito bakin titi shi ma sai motoci da take kallo jifa jifa nan ta ci gaba tafiya kamar daga sama ta ji an ce yasmin da sauri ta juyo don ganin mai kiranta wani habib ne dan unguwarsu, zai wuce da mashin ai da sauri ta tsaya suka gaisa ta tambaye sa gida za shi ya ce eh nan ta hau bayan mashin din ta ce da sun shigo unguwarsu, ya sauke ta kare yadda ya kai ta a hanya yake tambayar ta ina ta je nan hanyar babu kyau fa me ya kawo ta wannan gurin ƙarya ta masa ta ce wata cosmet ɗinta ce ke yin birthday shi ne ta je kuma ba ta gane ganin ba eh, ta buƙatan ta kai dare a gurin shi ya sa ta dawo Habiba ya ce gara da kika dawo saboda hanyar ba ta da kyau bayan sun iso ya sauke ta inda ta ce ta yi masa godiya sannan ta yi da isa gida da kanta tana shiga ana kiran magariba umma ce tsakar gida tana alwala nan ta ce yasmin ina kika tsaya sai yanzu har magariba ta yi cikin ina ta ce umma ban samu abin hawa da wuri ba ga ba mu gama lacca da wuri ba umma ta ce to alhamdulillah tun da dai kin dawo lafiya je yo alwala to ta ce ta wuce ɗaki to ina masu bibiyar littafin nan na yarima ashman to yarima ashman mu ya kamata mu san wane ne shi domin ci gaba da labarin mu ko Yarima Ashman saurayi ne matashi ɗan kimanin shekara talatin da biyu a duniya, yana takama da ilimi kuɗi sarauta haɗe da ƙasaita. Baya son ne ko kaɗan kuma baya son shishigi, akwai sa da son girma, gashi miskili ne na ƙarshe, don yana da girman kai. Haka jama'a ke cewa don in ya yi maka magana sau ɗaya ko biyu ba zai sake ba, kuma baya shiga abin da bai shafe sa ba. Barista Ashman kenan, lauya ne mai zaman kansa. ya kammala karatunsa na law a ƙasar jordan a yanzu haka ya zama cikakken barista baya shiga shigar ma masu kuɗi a kan ƙara talakawa yake taimako kuma kyauta baya karɓan kosishinsu don shi a ganin sa, babu mai kuɗin da ya isa ya ɗauke sa a lauyansa har ya biya shi hakan ya sa talakawa ke mugun sonsa suna ƙaunarsa ko guri zai bi ya wuce zaka ga ana tafi ana ɗaga masa hannu haɗe da yi ma sa kirari irin na 'ya'yan sarauta hakan ya sa suna sonsa sosai ko ina a garinsu kuma masu kuɗi marasa tsoron Allah ba sa son sa ko kaɗan yarima mutumin kirki ne don baya shaye-shaye da neman mata irin na samarin yanzu ga kuma uwa uba ilimin addini da yake da shi mai martaba Ismail Khalid sarkin Bauchi shine mahaifinsa yana da mata biyu Hajiya Falmata da Hajiya Rahama Hajiya Falmata ce uwar gida tana da yara biyar lubna Ashman hanna sadiq sa sai auta salim hajiya rahama tana da yara uku samira sagir sai maryam famili ne da ke zaune lafiya cikin ganin mutuncin juna da girmama na gaba da mutum yarima iyayensa na son sa da danginsa dan in ka gansa gaban amminsa tana lallaba sa sai ka ce shine auta yana da son yara sosai fan kanwarsa ce da ke bi masa tana da yara twins munid da muniba yarima na son yaran sosai sun shaku da yaran har har shopping yake musu ya je gidansu ya kai musu kowa yana mamakin sa dan in banda dalili baya zuwa gidajen 'yan gidansu mata masu aure tun bayan yarima ya fara aiki mai mataba ya so ya aure amma sai ya ce ai yarinyar da zai aura bata ta da karatu ba hakan ya sa sarki ya share sa kafin ya yi lokacinsa yarinyar da yarima ke so ya aura wato salma yana son ya aure ta ne saboda tana mugun sansa don ita ta tura kanta gunsa ta ɗauki tsawon shekara tana bin sa, tana roƙon soyayyarsa daga ƙarshe ya ga za ta kashe wata yarinya saboda shi daga nan ya ga zai iya aurenta tun da za ta iya komai saboda shi amma ba wani son ta yake ba tabbas ya yarda akwai so amma shi a ganinsa ya fi ƙarfin zub da ajinsa ya ce yana son mace sai dai ita ta ce tana son sa da ƙyar ya amince ma Salma zai aure ta amma yana mata wulakancin da ya ga dama don in ba ita ta kira shi ba baya kiranta kuma ko ta kira shi sai ya ga dama yake daga kiran ya haɗu da Salma a ƙasar Jordan ita ma ta zo karatu har ya kammala karatun sa ya barta yanzu saura shekara ɗaya ta yi digiri ɗinta ta dawo gida Najeriya kuma ita ma 'yar Bauchi ce tana mugun sansa musamman ma a cikin ƙawayenta tana alfahari da shi shi kuwa juyawa ya kamar bai ma san tana yi ba ko wani guri za ta sai ta kira sa ta tambaye sa in ya ce ba za ta je ba to ko iyayenta sun ce ta je ba za ta je ba a lokacin da suke tare a ƙasar jordan ya yi mata alkawarin zai aure ta a hakan ya sa ta nuna masa ko romansin ɗin juna su riƙa yi ya nuna mata a a haɗe da yin fushi sosai da ita don nuna mata yi zai iya rabuwa da ita akan hakan don ya tsani mace mara tarbiyya. kuma ba wai don baya da buƙatar hakan ba a'a sai dai yana tsoron aikatawa da zunubin da zai ɗaukar wa kansa. Salma yarinya ce ‘yar kimanin shekara ashirin da biyar, ta taso cikin gata da iyayenta sun bata da kuɗi, tana da kuɗi iyayenta na da kuɗi sun sake mata akalar naira. Salma na da wani ɓoyayyen hali don ba kowa ya santa da shi ba, ko Yarima bai sani ba, ‘yar lesbian ce ta bugawa a jarida. idan ta ga yarinya ta mata to fa duk yadda za ta yi sai ta yi ta biya bukatarta da ita wanda a jordan ne ta lalace ta zama yar lesbian ga kuma shaye-shaye tana yi sai dai ba ta taɓa bari yare mai gane ba dan ita tana son sa ne a matsayinsa na kyakkyawa kuma ɗan sarki amma ba wai dan ya biya mata wata dan ya biya mata wani bukata na aure ba wace ce yasmin yasmin yarinya ce yar kimanin shekara goma sha takwas mahaifinta malam ahmadu ya rasu shekara biyu da suka wuce wanda shi shiga aka yi har gida aka kashe sa amma ba a san ko suwaye suka yi kisan ba kasancewarsa talaka Mariya wato umman Yasmin asalinsu ‘yan yola ne fulanin can fatauci ya kawo mijinta da yayansu yayansa kawo bala a garin Bauchi har suka zauna da iyalansu Yasmin su biyu ne a gun iyayensu daga ya Umar sai ita sun sha wahalar rayuwa bayan mutuwar ubansu kawu bala mugu ne na ƙarshe mai matuƙar son abin duniya da haɗama ga ganin gari dan zai iya komai saboda kuɗi yana da mata ɗaya da yara hudu bashir rikayya saude sai musa bashir da ake kira da bash tantirin mara mutunci ne baya da aiki sai neman mata da yi wa yara taɗe a sukul ɗaya suke da yasmin tana 100 level yana 400 level kawu bala bayan rasuwar malam ahmadu wato mahaifin yasmin duk dan abin da ya bar musu sai da ya kwace da karfi da yaji har da filin da ya fara ginawa su koma iyalansa da kasancewar gidan haya suke akwai wasu tumaki guda biyar da shanu guda biyu da yake kyau duk ya kwace umma mace mai hakuri da kawaici bata ce komai ba ta barsa da Allah hakan yasa suka ta gayyara ko abin da za su ci gagarar su yake mai gidan da suke zaune ya ce su zauna kyauta ya yafe musu kuɗin hayan umma na yin wankau da surfe da haka suke cin abinci ga karatun ya umar a wahalce ya umar ya kammala nce ɗinsa ita kuwa yasmin tana gama secondary school ta dakata da zuwa school cikin ikon allah ya umar ya fara faskare yana sayarwa allah ya sa mu abun albarka ya samu jari a ɗan shago na langa-langa yana sayar da kayan tireda umma na yin cincin aya tare da kunu ana sayarwa ta ƙofar gida gun da ya umar ke yin tireda don haka har ya mai da yasmin a school yanzu tana level one sannan ya sayi fili ya yi ɗaki ɗaya da bayi suka tashi suka koma gaba ɗaya ya umar shine gatansu dan shi baya da ya haƙura da karatun shi burin shi shine ya ga Yasmin ta kammala nata karatu. dan mugun ji da ita yake sosai akwai wani mai suna Alhaji Jamilu dan siyasa ne kuma mutane suna zargin dan mafiya ne dan ba a san me sana'arsa ba ya kasance yana aure saki yana da matarsa uwar gidansa gidanta daban yake sannan yana da wani haɗaɗɗen gida can yake auren 'yan mata ya kai duk wanda ya aura ba ta fin Five month or eight, yake ba ta jan kati ya auri wata don burin kuɗi yake ma mata ya musu ɓarin kuɗi tun da burin su kenan yadda su yadda su aure shi duk wadda ta yi shekara ɗaya to ta daɗe kenan to wannan kenan ana cikin haka ya ga yasmin za ta school a bakin titi ya ganta duk ya rufe ya rikice gaba ɗaya yasmin ta tafi da imaninsa dan Yasmin cikakkiyar mace ce wadda duk ɗa namijin da ya ganta sai ya je ya buƙaci da ita cikin kwana biyu ya bincike akan ta ya gano komai har da mutuwar ubanta da cutar su da kawu bala ya ji kuma kawu bala na da son kuɗi ai sai ya ji daɗi sosai nan ya je har gida ya faɗa masa buƙatarsa nan kawu bala ido ya ga kuɗi ya yarda haɗe da cewa duk rantsi sai ya auri yasmin bai bar gidan ba sai da ya ga kawo ya ba ma kawu bala dubu biyar ya ce wannan samun taɓi ne shi kuwa kawu bala ya gama shawara so yake kawai ya fidda rana ya je ya sanar da umma yasmin don ya gama yanke hukunci amma fa in ji sa kuma sun yi da alhaji jamilu bayan kwana biyu ya dawo ya ji abin da ke ciki to mu koma ci gaban labarin bayan yasmin ta idar da sallah ne suna zaune da umma suna fira ya umar ya shigo ɗakin da sauri yasmin ta tashi tana masa sannu da zuwa ta karɓi ledar hannunsa buɗewa ta yi murmushi ta yi ta ce yaya na ni ɗaya na gode zama ya yi yana yar dariya ya ce bebe da yake haka yake kiranta duk mijin da kika aura ya bani da sayan fura anytime ke ko gundurar ki ba ta yi kullum fura fura murmushi ta yi ta ce ni ba ta wani gundura ta wallahi ko kuma na girgiza kai umma ta yi ta ce eh haka ne tun kina karama kike son ta tashi ta ce bara ma na dama a bata nan ta fita tsakar gida umma ta kalli ya umma ta ce ga abincin ka nan to ya ce haɗe da jawo kular ya bismillah ya fara ce sai ya ga yasmin ta shigo da kwano da lude zama ta suna fira abin kunbanin ban sha'awa ya umar bai fita ba sai da aka kira sallar isha'i washe gari bayan yasmin ta gama ayyukan gida ta shirya don zuwa sukul tana fitowa daga gida ya umar zai shiga nan ta fara masa shagoba a dole sai ya kai ta sukul yar dariya ya don ya umar akwai saukin kai ya ce to bebe mu je dama kayan sana'a ta zan fito da su amma mu je na kai ke. turo baki ta ta shi kuwa gida ya koma ya fito da mashin ya suka wuce sukul yana ajiye ta kubura da ta gansu da sauri ta nufo su don jiya tun da yarima ya tafi da yasmin bata runtsa ba kallon ya umar ta ta gaishe shi cikin sakin fuska ya amsa haɗe da yi wa yasmin bayi bai ya tafi abinsa kubura ta ja hannunta ta ce my friend wai ina yarima ya kai ki ne jiya don wallahi ban yi baccin kirki ba na yi ta addu'a Allah ya sa ka da yi rafin ɗinki wata doguwar tsoka Yasmin ta ja haɗe da cewa ni wallahi har ma na manta da wannan sarkin girman kan nan ta labarta mata yadda suka yi da shi A ajiyar zuciya kubura ta ce to alhamdulillah tunda bai miki komai ba ni ma na yi tunanin ba zai miki ba kila saboda gaskiya mutumin kirki ne haka na ji a bakin jama'a ya tsini fuska yasmin ta ita ce can ta matse masa amma na yi alkawarin duk sadda muka sake haɗuwa da shi sai na masa rashin mutunci wallahi kubura ta yi yar dariya ta ce hmm. ki bi dai a hankali wallahi ni dama ya ce yana dama ya ce yana son ki don za ku yi matukar dacewa da juna wallahi zaro ido yasmin ta yi haɗe da banka wa kubura harara ta ce Allah ya kiyaye don na tsane sa wallahi kada ma ki sake ki sake wannan tunanin ta faɗa ne rai a bace babu alamar dariya haɗe da cewa ni ba sa'ar soyayyarsa ba ce saboda ni talaka ce ba 'yar kowa ba kuma ko ba haka ba ma ba zan so shi ba in kika sake mun irin wannan magana to za mu rabu wallahi Da ka kafada ta kubura sai ta ce Allah ya baki hakuri ban faɗa dan in bata miki rai ba Allah ya wuce zuciyarki nan ta ja hannunta haɗe da ƙara bata hakuri suka wuce dan ɗaukar lectures da misalin karfe sha biyu da rabi su yasmin ne da kubura zaune a cikin ƙawayensu bayan sun fito daga lecture sai fira suke yi kafin a shiga wata kamar daga sama yasmin ta ga bash a gabanta yana wani cika yana batsewa sai wani cin magani yake saboda shi ga wanda ake tsoro a sukul din tirikota ne da t-shirt a jikinsa ya yi wani dan iskan aski irin na tantiran 'yan duniya cikin isa ya kalli yasmin sama da ƙasa ya ce ke zo ina son magana da ke banza ta yi da shi ta nuna bata san da shi ba su kuwa ƙawayensu jininsu suka ja akan akai yake kada ba shi ya haɗa da su don sun san ba shi da mutunci ko kaɗan ko da ya ga ta ƙi kulasa cikin fushi ya ce ke ke dabbar ina ce ina miki magana zaki mini banza da ni a fusace yasmin ta tashi tsaye haɗe da nuna sa da yatsa ta ce kai wawa wanda bai san ciwon kansa ba me ruwanka da ni da har kake shiga rayuwa ta haka ajiye ni kai da zaka kira ni duk sadda ka tashi to ni Yasmin na fi karfin hakan ga kowane jaki kuma ina son ka wani wawan mari ba shi yayi wa Yasmin har sai da ta faɗi kasa ta kife bakin ta fashe yana jini a zuciye ba shi yayi kanta yana cewa yau zaki san ko ni wane ne zaki gane gomma zaki gane kiɗa da karatu don ko wannan sakaran umar ɗin bai isa ya kwace ki a hannuna ba ni zaki wa rashin kunya ya faɗa yana ta. ji ya arzike masa hannu ta baya yasmin kuwa saboda Galabai ta kasa tashi ta ji ta an kama hannunta an ɗago ta tana ɗagowa wa za ta gani hmm. to su wane ne suka riƙe ma ba shanu shin waye ya ya san yasmin da zai kwace ta domin jin amsar wannan tambaya mu ci gaba dan naga kamar kun yi menene to mun zo tsakiyar labarin ne dole za mu tafi hutun rabin lokaci kamun nan mu dawo ko To, Allah Ubangiji ya bani iko na dawo daga hutun rabin lokaci. Saboda haka, sakan lahu bi kairan ga masoyana a duk inda kuke, hakika addu'o'inku sun karɓu, na samu sauƙi sosai a cikin duk wasu abubuwa nawa waɗanda suka shige mini duhu to na gode sosai Allah ya saka da alkhairi da wannan addu'a da kuke yi min a fusace Yasmin ta kwace hannunta da ƙarfi ganin Yarima ne ta ci gaba da galla masa rara. wani mugun kallo ya mata dan sai da ta ɗago ya gane ita ce dan da ya san ita ce wallahi da ba zai taimaka mata ba saboda sadda ya hango abin da ke faruwa yana nesa da su sadda ya iso har ya mare ta ta faɗi ita kuwa Yasmin kallon dogarawa da gaɗin Yarima take ganin sun rike shi. dogarawa na ta masa bulalai masu rai da lafiya cikin ta haɗe da jan aji rima ya musu alamar su daina su biyo shi nan ya nufo gun motarsa da sauri aka fita da kujera ya zauna aka matsa da bash gabansa nan ya yi kneel down yana mai tuba yana ba shi haƙuri kwata-kwata yarima. mai bai ma bai kamata ba ma a ce ya shiga wannan abun ba don dai kawai ga idan jama'a in ya sa ya karan in ya riga da ya ce ya ci gaba da yi mata abun da yake mata to ya yi karanta saboda haka kallon ba shi ya wani ya fuska kamar ya ga kashi ya ce shut up shut up your mouth sai ba shi yana tsoron kada a sake tozarta su a gaban mutane don ya san haka za ta iya faruwa da ya barta ya same ta har gida ya yi mata rashin mutunci ma kawai da ya fi masa cikin kakkausan muryare mai ce ka ji kunya ƙato ƙato da kai kana sa in sa da mace har ka da ta wato ku ne ba ta gari to zan saka a kore ka daga sukul ɗin nan dukawa ba shi yana ƙara ba da haƙuri nan dai yari mai masa "Last ne in ya sake kama sa sai ya ya yaba wa aya zaƙinta Nambas ya ta ba shi hakuri yana godiya ya tafi. Yasmin kuwa tabbas ta ji daɗin taimakonta da yare mai amma sai fa ta cika alkawarinta da ta yi. Na yi masa rashin mutunci da ta yi alkawarin za ta masa sai ta yi. Ko da ta hango ya sallame ba shi kawai sai ta ɗauki biju ɗin da ke gabanta ta nufi gun yake da yake zaune. Wani murmushin mugunta ta sake da ta iso gunsa shi kuwa ya tsani fuska yana mata kallon tsana ya ce ke stupid girl lafiya za ki zo kina mana wani iyayi a hankali ta ce na zo na yi maka godiya ne cikin jin haushinta ya ce ban yi dan ke ba dan Allah na yi. kafin ya sake magana ta yi wuf ta watsa masa biju mai din nan a jiki har fuskarsa sai da ta samu wani mugun baƙin ciki haushi kunya na nadamar saninta da taimakonta da yi duk ya ji zuciyarsa ya shiga da sauri yasmin ta fara ƙoƙarin guduwa saboda tsoron hukuncin da zai mata Yarima ko ko a fuska bai nuna ya ji haushin abin da ta masa ba ko saboda ya san ta yi ne don ta bata masa rai da yake namijin duniya ne sai ya nuna bai damu ba dogarawan sai ga sun nufe ta da sauri ya musu alaman su kyale ta cikin mamakin sa yasmin ta bargun jiki a sanyaye shi ko yarima cikin bakin ciki ya bar gun ya shiga mota don dama gun wani lacca ne abokinsa ya zo bai same sa ba ya hango bash na yi wa yasmin haka shine ya je don ya taimaka mata ya ga ita ce ga idanuwan jama'a a kansa ana mamakin rashin mutunci irin na yasmin a ce mutum ya yi maka wannan taimakon amma ta saka masa da haka ita ko yasmin ta yi tsantsar nadaman da na sani akan abin da ta masa cikin ɓacin rai kubura ta buɗe mata wuta tana mata faɗa da nuna mata rashin kyautatawarta ta ga yarima faɗawa jikin kubura ta tana kuka haɗe da cewa wallahi na san ban kyauta ba da na san inda zan gansa wallahi da na je na ba shi hakuri tsaki kubura ta ce bakin alkalami ya riga ya bushe ki saurari hukuncin da zai miki a gaba in kun haɗu tuni yasmin ta ƙara tsorata da nadama dan gaskiya bata kyauta ba da yanzu ba shi yi mata abin da ya ga dama da bai dace da bai cece ta ba da bata sanya za ta yi da kunyar jama'a ba nan kuma ta ba ma kubura tausayi ganin ta damu sosai nan ta kwantar mata da hankali har aka tashi daga sukul suka tafi gida yasmin gaba ɗaya da damuwa ta yi ni yau bangaren yarima kuwa kamar ya haɗe zuciya ya mutu don bakin ciki da tozartin da yasmin ta masa a idon jama'a a cikin bainar cikin makaranta wani mugun tsananta ya sake ji haɗe da haushinsa amma ya ɗauki mummunan ƙudiri a duk lokacin da suka sake haɗuwa da ita ko da suka isa gida faɗinsa ya wuce ya je ya sake ɗaukar wani babban wanka cikin ƙananan kaya ya yi masifar kyau duk macen da ta gansa dole ta kyasa sai dai fa fuskarsa babu walwala ko kaɗan ko da ida shiryawa faɗin aminsa ya wuce a falon ta ya same ta ta ɗan kishin gida kuyangunta na mata fifita da tausa ga kayan marmari a gabanta tamkar wadda tana cikin sallama ya ya zauna nan ku yangun suka fita bayan sun mika gaisuwar su ga yarima aminsa ta kalle sa a take ta gane yana cikin damuwa cikin kula ta ce mai son lafiya na ga kamar kana cikin damuwa girgiza kansa ya ce a'a kaina ne ke min ciwo ba dan ta yarda ba ta share sa can ta fara jansa da hira nan ta ce mai son a kawo maka fura mutuniyarka ai bai san sadda ya murmushi ba saboda yana son fura a rayuwarsa baya gajiya da shanta da sauri ya ce eh ammi ammi zan sha nan ta danna wata ƙararrawa sai ga wata kuyanga ta zo ta zube gabanta tana cewa Allah shi taimake ki nan Ammi ta ce ta kawo fura bata fi minti uku ba ta dawo da ƙwaryar fura ta aje ta fita nan yari mai buɗe ya yi bismillah ya fara cika ludayi bai bar furar ba sai da ya ji cikinsa kamar zai fashe tukun sannan ya aje sai dariya amminsa ke masa fira suke fara yi jifa jifa shi da ammi har auta salim ya dawo daga sukul. ya zauna ana tafiyar da shi duk sai yari mai ji a zuciyarsa wasai ya daina jin wannan bacin ran da yasmin ta haddasa masa bayan kwana biyu kawo bala ne zaune yana tunani can ya ce bari na je a yi ta ta ƙare da zafi zafi ake dogon ƙarfe da sauri ya fita ya ja mashin bai tsaya ko ina ba sai kofar gidan su yasmin kafin mashin ɗin ya yi kai shiga ciki sai ga ya umar da ya hango sa ya zo ya duka ya gaishe shi a yatsine ya amsa yana wani harare-harare shi ko ya umar ya gaida shi ne saboda umarnin umma amma ba don halinsa ta hore su da su ci gaba da bashi girma da ɗaukarsa uba duk abin da ya musu shi da Allah amma ya umar ya ji faɗuwar gaba saboda duk sadda kawo bala zai zo to ba zuwan alkhairi yake yi ba da shiri yake zuwa haka ya umar ya zauna jiki a sanye tamkar wadda aka mawa duka Shi kuwa kawu Bala ko sallama babu ya kutsa kai cikin gidan da wata roba ya ci karo bai yi wata wata ba ya taka ta haɗe da yin kwallo da ita. Umma da ke zaune tsakar gida ko da ta ji haka ta san balance dan duk sadda zai zo to haka yake in ya shigo. Sauri rufe jikinta ta yi yana shigowa ta ce yaya na lina wuni. Tsaki ya ja ya ce ki riƙe kasuwar ki riƙe ki ta miki amfani gaba. Dalilin zuwan nan shine dan in sanar da ke matsayina na uba ga Yasmin. na zaba mata mijin da ya dace da ita wato alhaji jamilu bushasha kenan cikin ɓaci rai umma ta ce bala bala bala cikin kakkausan murya don ya kai ta bango ta ce wallahi wallahi wallahi abin da ba zai taɓa faruwa ba kenan matukar ina raye babu wanda ya isa ya siyar min da yar mutumin da ake zarginsa da ɗan mafiya ne don zalunci zaka aura wa yasmin baki sake kawo bala ke kallon umma don sai da yau sai yau ya yarda mai haƙuri bai iya fushi ba yau ya tabbatar da cewa mai haƙuri bai iya fushi ba cikin borin kunya ya ce ki saka ido ki kallon ki kallon zan nuna miki na isa da ‘ya'yan ɗan uwana yana faɗin haka ya fita fusace yasmin da ke ɗaki tas ta gama jin komai gudu gudu ta fada jikin umma tana kuka daidaina ya umar ya shigo daidai nan ya umar ya shigo yana tambayar lafiya don ya ga kawo bala ya fita fusace nan umma ta labarta mai komai haɗe da cewa ya maido kayan siyarwarsa gida yanzu nan za su tafi yola shi da yasmin sai komai ya daidaita su dawo ba musu ya fito nan umma ta haɗa musu kayan su cikin akwati yana dawa ta ce kaje zan kira baba malam a waya kafin ku isa Allah ya kiyaye nan ya umar ya ja hannun yasmin suka fita ita kuwa umma suna fira ta fita ta nufi gidan aminiyarta a atika bayan sun gaisa ta zayyana mata abin da ke faruwa haɗe da cewa mai shawara atika ta ce abu mai sauƙi ki je gun yaron nan ya rima in dai kika masa bayanin komai to insha Allah zai bi miki ki. zaro idanuwa umma ta yi ta ce ai ba ma da abin da za mu biya sa atika ta ce abu mai sauƙi ai kyauta zai yi miki shi fa taimakon talakawa yake kuma dan Allah ki bari ga Yahaya nan zai fito da a daidaitarsa sai ya miki ya kai ki ofishinsa ai ya sani in dai aka bar ki kika gansa to fa in Allah ya yarda damuwar ki ta kare nan Yahaya ya fito mahaifiyar mahaifiyar tasa ta ce ya mika umma babu musu ya ce to nan umma bisa waje suka yi sallama da atika Yahaya ya buɗe ma umma ta shiga ya ja a daidaitar haɗe da baron baro anguwar tasu jiki ba kwari suka nufi cikin kotun yarima ya kalli umma ya ce mama ki je gani nan zuwa to ta ce kai ba mu zo nan ba ba su tsaya ko ina ba sai ofis ɗin yarima bayan ya haya ya yi fakin umma ta fito ya nuna mata gun da za ta je ta nemi isowa gurin yarima ya tafi nan ta nufi gun cike da yake da securities nan umma ta je ta rakuɓe tana yan kalle kalle ta ma rasa me za ta ce can wani ya kalle ta ce lafiya hajiya a hankali ta ce don Allah ina son ganin yallaɓai ne nan ya ce oke zo ki bi layi nan to ta ce ta tsaya bayan mutum shida ita ce ta bakwai haka umma ta yi ta bin layi ta fi awa biyu har aka yi sallar la'asar tukun layi ya zo kanta nan ta shiga tana addu'ar samun nasara har cikin ofis ɗin aka shiga da ita sannan security ɗin ya fita ya bar su shi kuwa yarima hakin cewa yake kan kujera yana cikin suite baƙaƙe sun yi bala'in karɓarsa kansa a duke yake yana ya rubuce rubuce umma kuwa ƙasa ta duka cikin muryar tausayi ta ce ranka ya daɗe na zo gare ka ka taimaka mun dan Allah kamar yadda Allah ya taimake ka da sauri yari mai dago ya kalle ta duk sai ya ji ta bashi tausayi ya ji babu daɗi kamar wannan dattijuwar ta duka gabansa ai ta haifi kamar sa da sauri ya ce mama tashi ki zauna ya nuna mata kujerar gefensa babu musu ta tashi ta zauna a hankali ya ce ina sauraron ki faɗa min ki. nan umma ta faɗa mishi komai da komai har da zaluncin da bala ya musu da kashe mai gidanta da aka yi ba a san ko ne ya kisan ba a jiya zuciya mai ya ce sadda aka kashe shi kun kai su asibiti an duba mai kashe shi ta ce a'a ai da wuƙa ne aka yi kisan o oke kawai ya ce yana tunanin alhaji jamilu bushasha don gaskiya dole ya sa ido a kansa saboda mutane da yawa na zarginsa ba tare da ya kalle ta ba ya ci gaba da cewa to yanzu nan baki san ba kya san ya aure ta ne da sauri ta ce eh ya ce to yanzu zan mika kes ɗin kotu ni kuma ni ne lauyan da zai kare ki kin fahimta umma ta ce eh ya ce sannan ba ni son ki ji tsoro ko shakkun su ki fito ki faɗi gaskiya hakan zai ba mu samun nasara a kansu insha Allah umma ta ce to insha Allah zan ba da haɗin kai umma bata bar gun ba sai da yarima ya tusa sai. ya tura kes ɗin kotu sannan ya karɓi nokia ɗinta ya saka numban ta a wayarsa ya ce duk abin da ke nan zai kira ta godiya ta sake yi masa a karo na ba adadi ta ci gaba da sanya masa albarka umma ta yi ta yi hakan ya ƙara sa ya rima jin ƙaunar matar da son taimaka mata saboda yana son talaka mai mutunci Ga shi kuma sai saka masa albarka take haka umma ta fito ta hau a daidaita ta wuce gida murna fal a ranta tana zuwa gida ta ɗauki wayarta ta kira baba baba malam wato yayin mahaifinta wanda ya rike ta ya aurar da ita kasancewarta ta tashi iyayenta sun rasu shi yasa shi ne ya maye mata gurbin iyaye bayan ta shiga ya ɗaga suka gaisa nan ta zayyana masa abin da ke faruwa haɗe da cewa ta ma yi ƙararsu kuma yasmin da umar suna hanyar zuwa gunshi nan ya ce to gara da ta yi ƙararsa don shi ma bala ya kai sa bango nan suka yi sallama ta kashe kiran ya umar ta kira ya ce bai fi awa ba su ida isawa wayar yasmin ta karɓa haɗe da tambayar umma ko kawo bala ya dawo umma ta ce a'a nan suka yi ta yar fira tukun suka yi sallama haɗe da cewa in sun isa za su kira ta Bangaren Yarima kuwa bai bar ofis ba sai da aka tabbatar masa da cewa an kai ma Alhaji Jamilu Bushasha da kawo Bala takardar sammaci gobe da misalin karfe sha biyu. Za a fara shari'a. Sannan ya dawo gida bayan ya yi wanka ya huta bayan sallar isha ya kira umma ta ɗaga haɗe da yin sallama nan yari mai gabatar da kansa haɗe da yi mata bayanin lokacin da za a yi shari'ar da kuma kwatanta mata kotun sai dai ya ce ta je kamar misalin karfe sha ɗaya kawai don zai mata wasu tambayoyi nan ta ce to haɗe da yi masa godiya suka yi sallama to ya kamata mu zo yola domin jin yadda za ta kaya yola ɓangaren sai yasmin kuwa sai da ana kiran magariba suka iso garin yola kai tsaye gidan baba malam suka wuce a soro suka same sa zaune shi da wasu jama'a don gidansa ba ka raba shi da mutane murmushi ya yi irin nasu na tsofaffi ya ce ya kalli yasmin ya ce ga amaryata ga amaryata yar dariya ta ce, ce amaryarka tsohuwa dai tana kuma cikin gidanka ba ni ba duka suka yi dariya nan ita da ya umar su ma suka gaisa ta shiga ciki shi kuwa ya umar ya tsaya suka yi Gariba tukunne ya shiga ciki ya samu har yasmin ta yi wanka abinta nan shi ma ya je suka yi isha a lokaci cin abinci sannan baba malam ya shigo suka yi ta tsira da su yasmin sai da dare ya fara tukun yasmin ta ce inna wato matar baba malam ita bacci take jin ya umar ma ya ce shi ma bacci zai yi inna ta yi murmushi ta ce ragagge kawai saboda haka kai ɗakin ƙasa zan baka ka kwana kai kuma zaure za kai kuma zaure za ka je ka kwana dariya aka yi gaba ɗaya nan yasmin ta yi wa ya umar sallama ta wuce ɗakin inna ta haye kan babban gadonta mai rumfa irin na da shi ma ya umar ya je kwanta alhaji jamilu ne ke ta safa da marwa a falon sa yana mamakin wai kamar shi wata banzar talaka mara yanci za ta yi ƙara murmushin mugunta ya yi a fili ya ce zan ɗauki barista saminu in kin san wata ai baki san wata ba tun daga tun da na ga yarki na kwaɗaitu da ita don haka ko, ko ta yaya sai na sai na haƙata ta cimma ruwa domin sai na kwanta da ita ko kina so ko ba kya so wai sai ɗauka ya kira bala yana ɗagawa bala ya ce wai ka ji wannan matsiyaciyar ƙaramar yar iska yar tasha abin da take faɗa kuwa wata dariya alhaji jamilu yake ce da ita ya ce hmm, ka rabu da ita ai mu ne a kanta ai na ɗauki barista ita ita ina ma suka ga kuɗin ɗaukar barista tun da ka ce ai talakawa ne sosai ko kawo bala ya ce eh gaskiya can ta matse mata ai gobe ne haka aka rubuta jikin takardar macin ko ok kawai ya ce haɗe da cewa to sai gobe ka zo sai mu wuce tare ko bala ya ce to nan suka yi sallama da misalin karfe sha ɗaya yarima ne zaune akan katafaren bed ɗinsa ga laptop a gabansa yana yuzin da ita kiran salma ne ya shigo wayarsa tsaki da ya ga ita ce ya share don baya son takura a rayuwarsa musamman ma in yana abin da ya shafi aikinsa baya son matsala sake kiran ta yi sai da ta masa five minutes call a kira na shida ya yi pikin call din cikin shugaba da kissa ta ce haba baby kana jin kira na ne kai ignoring dina kuma ai baka mun kamin adalci kenan lumshe idanuwa ya tamkar mai jin bacci ya ce please salma ina wani aiki zan kira ki later da sauri ta ce aikin ya fi ni muhimmanci da matsayi kenan a matsayina na wacce za ka aura a takaice ce eh cikin jin haushin kalamansa ta ce to na gode don ta lura kwata-kwata ba ta gabansa katse ta yi da cewa wato fushi kike ko eh na yi sai ka rarrashe ni ka bani hakuri yar dariya ya ce hakan baya cikin tsari na ni prince ashman na fi karfin bawa mace hakuri ko rarrashinta sai dai ni ta bani tukunna ta rarrashe ni kuma ba ma ba ma kiran ki kaɗai ba zan yi kin san nan da 5 zan zo nan ƙasar yin wani course na 3 month kin ga muna tare har ki gaji da ni da gani na ko cikin zakuwa ta ce to bebe ina sauraron ka nan suka yi sallama ya kashe wayar dan ya kosa su gama ya yi da aikinsa washe gari tun karfe goma da rabi ya rima ya nufi kotun da za a yi shari'ar cikin motarsa mai bakin gilas ya zauna yana sauraron zuwan umma bai fi minti goma ba ya hango mai a daidaita ya ajiye ta ta nan ya fito umma na kokarin gaida shi amma a mamakinta ta ga duka ya gaida ita cikin jin kunya ta amsa fuska sake yari mai zauna kan wata kujera umma ta biyo sa nan ya fara magana da ita da ya gaya mata ko da sun ɗauki lauya in ya mata tambaya ga irin amsar da za ta bashi sannan ya faɗa mata yadda za ta ce alƙali in ya tambayi akan me take ƙara sannan sun kai kusan tati min yarima na ƙara wa umma ƙarfin gwiwa yana nuna mata yadda za su yi cikin ikon Allah suka su samu nasara da yaddan Allah kamar daga sama umma ta hango kawo bala ya fito daga mota shi da alhaji jamilu wani faduwar gaba alhaji jamilu ya ji shi da kawo bala da suka ga umma na magana da barista ashman ismail wakili sun tabbatar shi shine lauyan da zai kare ta aiko suna ganin haka jiki ba kwari suka nufi cikin kotun yarima mai kalli umma ya ce mama ki ji gani nan zuwa to ta ce ta shiga cikin kotun shi kuwa yarima gun mota ya wuce ya ɗauko rigar su ta lauyoyi ya saka ai sai na ga haibarsa da kamalarsa haɗe da kwarjininsa sun sake bayyana yadda kuka san cewa kuma dai kun san yadda baristoti yake cika a gaban mutane ko a cikin kotu kuwa kowa ya halara alkali da barista kawai ake jira kawo bala kuwa in baccin harara babu abun da yake aikawa da umma don tunani yake fa kada allura ta tono garma alkali ne ya shigo kowa ya miƙe tsaye bayan ya zauna kowa ya zauna mai gabatar da ƙara ya gabatar haɗe da tambayar lauyoyi masu kariya su fito cikin takun ƙasaita tare mai shigo sai kallon sa ake wani mugun kallon tsana da ƙiyayya kawo bala da alhaji jamilu suka aika masa sarai ya gansu amma sai ya nuna bai gansu ba don tun da ya shigo idanuwansa ke kansu musamman alhaji jamilu don bai san bala ba amma ganin su tare ya sa ya gane bala ne nan shi ma barista saminu ya zo ya bayyana a gun alkali da ya buƙaci ganin umma gabanta babu musu ta fito alkali ya yi mata tambayoyi akan abin da take ƙara nan ta sanar da shi kamar yadda yarima ya faɗa mata sannan aka buƙaci kawo bala ya fito cikin faɗuwar gaba da muzurai bala ya fito nan alkali ya yi masa tambayoyi yana amsawa cikin inda inda shi kanshi alkalin ya lura babu gaskiya a tare da bala yarima kuwa sai murmushi yake yana cewa good bayan alkali ya gama yi wa bala tambaya ya buƙaci ganin alhaji jamilu bayan ya fito alkali ya kalle sa ya ce kai ne wanda bala ya bawa auren diyar kaninsa alhaji jamilu ya ce eh alkali ya ce kun taba magana da yarinyar kun san juna ya ce a'a alkali ya ce ya je ya zauna bayan ya yi rubuce rubuce ce lauyoyi masu kariya ko kuna da tambayoyin da za ku yi da sauri yari mai ɗaro rusuna ya ce akwai ya mai girma mai shari'a alkali ya ce kotu ta baka dama barista nan yarima ya ce ina son ganin bala a gaban kotu nan kawo bala ya fito kamar zai yi zawo saboda yadda ya tsorata aino yarima ya kalle sai ya ce ina son ka gabatar wa da kotu sunanka da matsayinka a gun yarinyar da za ka aura wa alhaji Jamilu baccin ka san yarinyar ba ta son objection my lord barista saminu ya katse yarima haɗe da cewa ya mai girma mai shari'a ya kamata lauyan mai kariya ya san abin da zai rika tambaya saboda ko ba komai ai yarinyar ɗiyar ƙaninsa ce kuma yana da iko a kanta tun da mahaifinta baya raye alƙali ya ce ƙorafi bai karɓo ba barista dole ya amsa wannan tambayar wani murmushin mugunta ya rima yi barista saminu wato ya yi mai barista saminu kawu bala cikin in'ina ya sanar da kotu sunansa da matsayinsa gun yasmin Yarima ya ce bayan rasuwar ƙaninta wani taimako ko kulawa ka ba wannan baiwar Allah da ‘ya'yanta, e na ɗan bani da hali na shesa. Yarima ya ce sadda Alhaji Jamilu ya zo neman aurenta gunka, ka yi shawara da mahaifiyar yarinyar kafin ka amince? A'a ban yi ba. Yarima ya ce good. To a matsayinka na wanda bai san cin su shan cinsu, shansu, iliminsu, tufafinsu, farat ɗaya sai ka ce dole sai yarinya ta maka biyayya ta auri wanda ba ta da sauri ba da ne, ya ce objection my lord ya kamata lauyan mai kariya ya daina jifa wanda ake tambaya da laifi ko kuma ko kuma ɗora masa laifin da bai aikata ba ko ba komai ai sai an in yana da halin taimaka musu zai taimaka musu alkali ya ce barista a kiyaye kofa yarima ya buƙaci ganin alhaji jamilu nan ya fito yarima ya buƙaci ya yi wa kotu bayani wane ne shi nan ya gabatar da kansa yarima ya kalle sai ce kai ne wanda bala ya ba wa auren diyar kaninsa ya ce e to yanzu kun haɗu da yarinyar kun yi magana ya ce a'a yarima ya kalle alkali ya ce ya mai girma mai shari'a da waɗannan hujjoji nake so wannan kotu mai adalci ta biyo wa mariya da yarta hakkinsu gun hana wannan auren da bala kawunta ya ba wanda ba ta so yin auren zai iya sa rayuwar yarinyar ta gayyara yanzu haka tana karatu ne don taimakon kanta kasancewar ta mareniya ina son kotu ta hana bala ko da yawan zuwan da yake yi gidan mariya saboda yana ɗaga mata hankali ita da yaranta na gode ya mai girma mai shari'a alkali ya kalli barista saminu ya ce kana da abin cewa ya ce eh yana son ya yi wa umma tambaya alkali ya ce mariya ta fito kotu na son ganin ta gabanta nan ta fito barista saminu ya kalle ta ce ke mace ce kun ke wace ce ke me ce gun yarinyar ta ce mahaifiyarta ya ce me yasa ba kya son aurenta da objection my lord yarima ya katse barista saminu haɗe da cewa lauyan wanda ake kara ya san irin tambayoyin da zai yi ai ba dole sai ya ji dalilinta na wannan sirrin zuciyarta ne alƙalai ce barista a kiyaye wani mugun kallo barista saminu ya yi wa yarima shi ko ko a jikinsa nan barista Saminu ya ce umma ta je ta zauna alƙali ya gyara murya ya ce ko akwai wasu tambayoyi da lauyoyi za su sake yi ga mai ƙara da waɗanda ake tuhuma suka ce a'a dukawa alƙali ya ci gaba da yan rubuce-rubucensa sannan ya ɗago ya fara magana kamar haka bayan korafe-korafe daga bakin lauyoyi musamman barista ashman ismail khalid wannan kotu ta zartar da hukunci kamar haka bala dole ya hakura da yi wa 'yar ƙaninsa auren dole a batta ta zaɓi wanda take so sannan kotu ta ba wa mariya damar duk sadda bala ya sake zuwa gidan gidanta ba tare da ta ba ko da tashin hankali to ta sanar da kotu sannan alhaji jamilu dole ya haƙura da wannan auren in ma ya yi ma bala hidima ko ya kai kuɗin auren to ya karɓi kayansa wannan hukunci dole ku bisa, saboda wannan kotu ba ta lamunci a canza wata shari'a ba in har ta yi hukunci a kanta alkali yana kaiwa nan ya buga guduma kowa ya tashi Yarima ya kalli Umma ya mamushi samun nasara ya miƙe don fita haɗe da yi wa Umma nuni ta biyo sa gab da Yarima zai fita ya ga Alhaji Jamilu kawu Bala barisa Saminu fuskar su murtuƙe kamar an aiko musu da sakon mutuwa wani mugun kallo sasa Saminu ya wa Jarima. murmushi Yarima yi wanda ya san ya ƙara ɓata wa barista Saminu rai yin haka da yayi. yi. Ida fita ya yi haɗe da tsayawa gefen wasu kujeru yana jiran umma. Hango su Alhaji Jamilu da kawu Bala ya suna magana sannan suka shiga mota suka bar gun. Umma na fitowa ta isa gun Yarima tana ta fara Tsayawa ta yi haɗe da cewa yin laɓo na gode sosai da wannan taimako da karanci da ka nuna min. Ba zan taɓa mantawa ba. Allah ya yi maka albarka. ya sa ka gama da duniya lafiya cikin jin daɗin addu'arta ya ce amin mama kada ki damu a hankali yarima ya ce amma mama ina ganin maganar kisan mai gidanki duk da kin ce an jima amma gaskiya zan sake bincike a kanta har sai na gano kowane ne ya kisan insha Allah don ina ina dan wani zargi amma dai to amma zan yi tafiya wata ƙasa zan yi wata uku kamun na dawo insha Allah zan kira ki yanzu zan zo har gida sai mu sake bincike cikin jin daɗin maganganunsa umma ta ce to amma na gode sosai Allah ya saka da alkhairi murmushi yayi ya ce amin nan suka yi sallama ya wuce gida ita kuma tawo a daidaita ta nufi gida cikin farin ciki bangaren kawo balla da alhaji jamilu kuwa tafi suke cikin mota rai babu daɗi alhaji jamilu cikin ɓacin rai ce wallahi sai na nuna ma yaron nan kalata wallahi ya bi a hankali kada ya ga ɗan sarkin garin nan ne ya nemi ya taka ne na ga bayan waɗanda suka fisa taurin kai bare shi ƙaramin ƙwaro wallahi sai in yi ajalinsa balla ya tsaki ya ce bar mutsiyata wallahi kamar na shaƙe sai mutu in ya san wata in ya wata ai bai san wata ba kaga yanzu kawai mu bari a yi sati biyu da yin shari'ar nan sai in tura yan fashi su je har gidan yasmin din su sato mun ita in rufe fuskata na biya bukata da ita ina ga hakan zai fi alhaji jamilu ya faɗa yana kallon bala bala ya yi dariya ya ce hakan ya yi nima daga nan sai a sato min uwar na huta da ita don tun bayan bayan rasuwar mijinta na so aurenta ta ƙi alhaji bala ya ce tabbas haka za mu yi inan suka ci gaba da mugayen maganganunsu shi kuwa bala daɗi fal a ransa don dama yana tunanin kada alhaji jamilu ya ce ya biya sa kuɗinsa don yana ganin ɗau ɗaukewar numfashi kawai zai sa ya ba da wannan kuɗin da ya kawo dan daga lokacin da ya zo na farko to bai da aikin yi sai kawo kuɗi saboda haka a nan za mu dakata don jin yadda za ta kaya a littafi na biyu kada ku manta fa littafin tare suke gaba ɗaya da na ɗaya da na biyu ɗin tare suka fito saboda haka ku neme su kawai kar ki ba makanki kanki wahala sunan labarin dai yarima ashman kamar yadda na gaya muku ko to na gode da kuka kasance tare da ni mu haɗu a littafi na biyu don jini da za ta duk da kun ji ne gaba ɗaya to fa kun ji yadda abun ya kasance lallai kan akwai cakwakiya a cikin wannan tafiya amma ba za mu san ta ina cakwakiyar zai kasance ba sai idan mun tafi cikin labarin yan fashi sannan kuma makiyinta babban wanda ko da ke ba zan ce makinta ba wanda take ma laifi shi ya ceci rayuwanta daga halin kakani kaye sannan gahi gahi gahi abubuwa da yawa sun faru to duk yadda ake ciki dai za mu gani ko ba haka ba mu haɗu a labari na biyu don jin yadda za ta kasance